Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar kan mitoci goma sha shida, biyar. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya bullo muku a shirin mu na musamman na wannan hantsin wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a cikin shirin da muke tafe da shi a daidai wannan lokaci. Za ku ji cewa sojojin saman tarayyar Najeriya sun dakile wani shirin 'yan ta'addar Boko Haram na mamaye wani gari a jihar Borno a birnin magaram na jamhuriyar Nijar kuwa an buɗe wata kasuwar baje koli na wasu kayayyakin gargajiya dangin abinci da matasan kasar ke sarrafawa idan muka sake komawa tarayyar najeriya kuwa za a shi cewa wasu sarakunan shiyar arewa maso gabascin kasar ne sun ka gudanar da wani taron farfado da zumunci da ke tsakanin kabilar lunguda da waja biyu bayan wani safanin da kabilun biyu suka samu a kwanakin baya sannan za a je inda aka kwana game da yaki da cutar kwalara a birnin wannan jamhuriyar Nijar. Muna tafe da shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar, amma duka wannan zai zo muku bayan na mayar da ku a Washington DC ta hanyar tauraron ɗan Adam domin sauraron labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sojojin kasar Indiya biyar sun rasa rayukansu a wani kazamin artabu da 'yan bindiga da ke fada da mulkin India a yankin Himalayan na Kashmir, yayin da tashe-tashen hankula a yankin suka karu a cikin makonnin da suka gabata. Mai magana da yawun sojojin India ya ce, ‘yan sanda da sojoji sun killace wani daji a yankin bayan samun bayanan sirri cewa an ga ‘yan bindiga a wurin. A cewar sojojin, yayin da dakarunsu suka kaddamar da aikin bincike, 'yan bindigar sun buɗe wuta mai tsanani da ya raunata wani jami'in soja sosai da sojoji hudu suka ji rauni kaɗan. An kwashe su zuwa asibiti mafi kusa, amma sun mutu a can. Babu wata ƙungiyar 'yan tawaye da ta fitar da wata sanarwa kan lamarin. Faɗan na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun gwamnati ke ci gaba da kai hare-hare biyu bayan kisan gillar da aka yi wa wasu waɗanda ba musulmi ba marasa rinjaye a makon da ya gabata. Jiya Litinin sojoji biyu sun mutu yayin da baburansu suka hau kan bam haɗin gida a kudu maso gabashin ƙasar Burkina Faso wanda wannan shine hari na baya-bayan nan da aka kai a yankin da a baya baya fama da tashin hankalin masu ikirarin jihadi a arewacin kasar. Kasar da ke yammacin Afirka ta fuskanci ƙarin hare-hare da yawa da munanan hare-hare daga mayaka masu ikirarin jihadi da ke da alaka da ƙungiyar IS ko Al-Qaida tun daga shekarar 2015. Rikicin ya hallaka kusan mutane dubu da tilasta mutane miliyan 1.4 barin gidajensu. Wata majiyar tsaro da ta nemi a sake sunanta ta ce sojoji biyu harin bom ɗin ya ritsa da su a garin Farkoroso a yankin Kaskades. Wata majiyar tsaro ta ce waɗanda abin ya ritsa da su sojoji biyu ne waɗanda babur ɗinsu ya tarwatse a kan mahaƙar ma'adanai. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ba da shawarar cewa mutane da garkuwar jikinsu ba ta da karfi da su karbi karin allurar rigakafin covid-19 kwamitin masu ba da shawara kan allurar rigakafin na who ya ce karin allurar zai taimaka wa mutane da garkuwar jikinsu ba ta da karfi saboda yawan mutanen zai yi wuya jikinsu ya karbi allurar rigakafin da aka saba yi kuma suna cikin haɗarin kamuwa da cutar covid-19 mai tsanani kwamitin wanda ake kira da SAGE ya kuma ba da shawarar yin allurar rigakafi ga mutanen da suka haura shekara 60 waɗanda suka karɓi allurar rigakafin daga masu haɗa allurar na cana sinopharm da sinobob ta kawo hujjoji na wani bincike da aka yi a yankin latin amurka cewa allurar rigakafin ba ta aiki zuwa wani tsawon lokaci sai dai kwamitin bai ba da shawarar ƙarin yin wata allurar ga jama'a ba kuma ya ce zai yi nazarin batun ƙarin yin allurar da yawa a ranar 11 ga watan nuwamba. Hukumar WHO ta yi kira da dakatar da yin ƙarin allurar ga jama'a gaba ɗaya har zuwa ƙarshen shekara don ba wa mutane da yawa a faɗin duniya dama su karɓi allurar rigakafin ta farko. Jam'iyyar Malam Muqtadad Al-Sadar ita ce ta mafi yawan masu kaɗa a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar Iraki a cewar sakamakon farko da aka fitar jiya Litinin. Wasu sakamakon kidaya da aka samu na nuna cewa malamin addinin shi'an ya lashe sama da kujeru saba'in na majalisar mai kujeru 329 jam'iyyar al-sadar ta ce ta lashe kujeru saba'in da uku inda ta ƙara adadin kujerunta hamsin da hudu da ya kuma bata babban tasiri a tsarin gwamnati kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce tsohon firayim minista nura almaliki ya samu nasara mafi girma a tsakanin jam'iyyun shi'a a cewar sakamakon farko Ƙungiyoyin Shi'a sun mamaye siyasar Iraki tun bayan faduwar shugaba Saddam Hussein na Sunni a shekarar 2003. An samu raguwar masu kada ƙuri'un zaben na 'yan majalisa a ranar Lahadin da ta gabata da kashi 41 cikin 100 kawai a cewar hukumar zaɓe wanda ya yi ƙasa da kashi 44 cikin 100 da aka samu a 2018 wanda shine mafi karanci a tarihi. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU ta ce tana son ta yi haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya a shirin haɗin gwiwa da za a yi don tallafawa ƙasar Somaliya a ƙoƙarinta na yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi da samun kwanciyar hankali. A cikin wata sanarwa, kwamitin tsaro na AU ya ce ya amince da shawarwarin wata ƙungiya mai zaman kanta don yin wani aiki na haɗin gwiwa wanda zai maye gurbin rundunar AU a Somaliya bayan wannan shekarar. labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu sai rahotannin da muke ɗauke da su inda za mu soma a tarayyar najeriya a tarayyar ta najeriya sojojin saman ƙasar ne suka dakile wani shirin 'yan ta'addar boko haram na mamaye wani gari a jihar borno ga wakilin muryar amurka birnin tarayya abuja hassan mai na kaina da ƙarin bayani Sojojin saman Najeriya da ke yaƙi a ƙarƙashin rundunar Operation haɗin kai da ke yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya sun wargaza shirin mayakan na Boko Haram na kai wani hari da nufin kame garin Aulari da ke yammacin garin Bama a jihar Borno. An ko dakile wannan hari ne yayin da sojojin suka tunkari maharan gadan-gadan ta yadda dole ala tilas suka tilasta maharan suka juya da baya inda suka koma inda suka fito wato dajin sambisa take kuma rundunar operation haɗin kai ta tayar da jirgin yaƙi inda ya garzaya ya kuma gano su yayin da suka ruga cikin dajin kuma ya buɗe masu wuta da makaman roka inda ya kone kurmus uku daga cikin motocinsu kana ya lalata guda ɗayan Bugu da ƙare jirgin yakin Najeriya ya kuma halaka da dama daga cikin 'yan ta'addan na Boko Haram da ISWAP yayin da kuma wasansu suka ruga cikin daji da munanan raunuka. Hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya ta bakin kakakinta Air Commodore Edward Gabquet ta tabbatar da wannan labari inda ta ce tuni ma har an dawo da kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan yanki. Air Commodore Gabquet ya ce babu wani abin damuwa a halin yanzu. yana ƙara tabbatar da cewa za a ci gaba da aiki wurjanjan har sai an dawo da tabbacin zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin baki ɗaya. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To yanzu kuwa sai jamhuriyar Nijar inda birnin da magaram ke karbar wata kasuwar baje kolin kayayyakin gargajiya kuma dangin abinci da matasan kasar ke sarrafawa a ƙarƙashin wata ƙungiya da ake ce ma FONAF. Wata matashiya 'yar ƙasar ta jamhuriyar Nijar ce mai suna Hadiza Ahmadu Maiga ita ce ta kafa wannan kasuwar domin baiwa matasa damar nuna bajimtar su kamar yadda za a je ƙarin bayani a wannan rahoton na tamar abu labari daga damagaram Ministan kasuwanci na jamhuriyar Nijar Gado Sabo shine ya jagoranci buɗa baje kolin na FONAF. Yau na zo da suna Prime Minister da ya so ya zo Allah bashi dama ba ya turo ni don mu zo mu gani abinda ake wannan taro wanda ake yi FONAF na anan garin da magana shi na zo na buɗa kuma alhamdulahi abinda na gani ya burge ni sosai kuma na ga abin da ya kamata a ce gwamnati ta kama to in Allah yarda musamman duk abin da mun gani da abin na ci gaba na ƙasa za mu kamawa za mu kama masamari da 'yan mata duk abin da na ci gaban kasa tabbatar da Nijar yanzu sunanta ya fito. Hadiza Ahmadu Maiga ita ce uwar gijiyar FONAF burin su dai ta ce matasa su dogara da kansu su bar zaman banza. A FONAF muna yin domin duka-duka na activity muke aiki da su. Akwai agro business wanda ake yi cikin noma. Muna yin formation su kuma wanda a koya ma matasa da mata yayin da zaka bude entreprise ɗinka. Ya zaka yi empo kasu za maka a shekara ta farin yaya zaka yi kuma don ka a rinka maka abin da ake ce ma rasu fiscal shi ma ministan kiwo da noma kadiri tijjani wanda ya halarci bikin ya ce za su kama ma matasa a wannan fanni nasu da yawa kaya ne waɗanda suka shahi noma da kiwo wannan na nuna mahimmancin aikin noma da kiwo a cikin kasar mu kuma in aka dibi alkalman wanda ke bada sakamako aikin noma da kiwo suna kawo ciki dangance da bunƙasa arziki ƙasa kusan kashi arba'in cikin 100 kenan babbar turba ce in ana so yau a samu matasan su samu sana'o'i a samu aikin yi komi gwamnatin jamhuriyar Nijar za ta yi na yadda matasa za su amfana da yarjejeniyar nan ta kasuwanci mara shinge wato Zilekaf. abubuwan za su kai da za su as a company na sarrafa kaya za mu kuma za mu ba su goyon ba ɗari ɗari don su samu na ɗaya wanda abin da ake so a nan Niger ya zamanto su ne za su ba 'yan Niger su kuma har in ta ba da dama ma su kai su sai da a cikin wata ƙasa. ga kuma abin da wasu da suka zo sayayya baji kolin ke cewa sunana bashu abin sosai ya burge duka da aikin cigaban matasa sai sa yusuf garba mun zo mu dan saya kuma mun zo mu ga irin abubuwa yadda ake sarrafa su irin namu na gargajiya lalla gaskiya ta burge ni sosai sosai hanya ce ta ci gaban matasa salima abdulaziz gaskiya wannan fuwarkin ta kayata yadda aka tattara matasa ana so a koya musu sana'a yadda su dogara da kansu su ba ma nijar incinta ana so a raba matasa da zaman wannan na banja na shan shisha da kwace da wane ne duka. Tamar Abari, murya Amurka daga damagaran a jamhuriyar Nijar. A halin yanzu sai mu koma tarayyar Najeriya inda wasu daga cikin sarakunan shiyar arewa maso cin kasar suka shirya wani taro a jihar Adamawa domin ganin kabilar Lunguda da Waja sun sake farfado da zumunci da ke tsakanin su kamar yanda yake a shekarun baya. Hakan kuwa ya biyo bayan saɓanin da aka samu a kwanakin baya tsakanin kabilun biyu kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton na Salisu Muhammad Garba daga jihar Adamawa. Taron ya gudana a fadar mai martaba sargin lunguda da ke karamar hukumar Goyuk a jihar Adamawan inda kabilar lunguda da kuma kabilar waja domin farfado da abin da suke shirin rasawa wato zumuncin da ke tsakanin su tun zamanin kakanni wadda a kowace kaka kabilun suke irin wannan taron a can baya hakan ta sanya a wannan karo suka sake farfado da wannan taron domin yin fatali da rashin jituwa da ke shirin yin kamari tsakanin kabilun da ma sauran wasu kabilu da suke zaune a wannan yankin domin kuwa a kwanakin kwanakin baya rikici ya barke tsakanin su inda aka yi ta rashe-rashen rayuka da ma dukiyoyi wadda har ta kai ga gwamnan jihar Adamawa da takwarar nasa gwamnan Gombe domin kira ga waɗannan kabilu da a zauna lafiya taron da ya samu halartar mai martaba mai tangale da kuma hamabata da hamabacama da amnashalan mai masaukin baki shine kwaninin guriya da kuma mai martaba sarkin shani injiniya Sale Ahmad mai tangale shine mataimakin shugaban majalisar sarakuna na jihar Gombe wadda kuma ya jawabi ya kuma kira ga mahukunta a kan su sani cewar rashin aiki ne kan sanya matasa cikin halin tashe-tashen hankula a wannan yankin. Duk tashe-tashe hankali nan da ake yi matasa ne ba da tijo da iya guje-guje nan. Sai matasa masu karfi ashe samun solution na da sauki yanzu na tabbata a nan garin guyu akwai matasa da yawa wanda ba su da aiki suna son su ma su yi fomin iyali amma babu hali babu aiki. Na ji daɗi a ko wasu sanatocin mu a nan 'yan majalisu na tarayya har ba da na jiha. To duk waɗannan solutions ɗin suna wajen mu ba su da nisa. Idan muka samu waɗannan matasan aiki wallahi za mu rabu da wannan faɗa faɗace-faɗace gaba ɗaya saboda haka na kira da murya mai karfi masu hannu da shuni na mutanen guyu na lunguda don allah ku kawo jari ku ku kafa shi a nan cikin garin guyu. shi ma da yake jawabi mai masaukin baki kuma mai martaba sarkin lunguda kwanin guriya kuroyo hahe dishon ɗan sanda na biyu ya ce ku sabani da tawakana a kwanakin baya tsakanin kabilar lunguda da kabilar waja wannan kuskure ne kuma hakan ba zai ƙara faruwa ba. Lalle abin da ya faru tsakanin luda da waja haɓo ce yaya ne da kani. a lokacin da yaya da kani suka samu sabuwa lallai nama da jiki haka yake kasance amma mun wajen da yanayin da ya faru wanda allah ya yarda haka ba zai faru ba muna nan muna kokarin mu dinka duk wannan baraka domin ganin cewa ba yan zaka zaka raba wanda ya zama yaya da kani zumuncin ci gaba da zamantakewa kamar yadda kakanin suka faru A kwanakin baya wata takaddama ta barke tsakanin kabilun guda biyu inda aka yi takartan kasa da nuna wa juna yatsa wadda har ta kai ga gwamnan jihar Gombe da gwamnan jihar Adamawa suka haɗu domin yi wa tufkar hanci. A gurin taron kabilu da dama suka yi ta rawe-rawe da kuma nuna al'adu cikin annashuwa da nishaɗi. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka diga Adamawa a Najeriya. Za mu sake komawa jamhuriyar Nijar inda hukumomin kiwon lafiya na birnin Kwanni suka bayyana cewa duk da ci gaba da ake samu wajen yaƙi da cutar kwalara ana ci gaba da samun bular wannan cutar jefi-jefi don haka suke kara sakira ga al'umma na ganin sun ci gaba da kiyaye matakan kariya kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin shugaban babbar asibitin birnin kwanni dr ila abdu a wata hira da muka da shi muna cikin fama da shiga hali yanzu sai in ce muka abun bisa ga kokowa da muka yi bisa ga daga da muka yi bisa ga ba jama'a mun samu ya sha da baya mutane sun gane da abu ne da ke tare da rashin da rashin tsafta an gane da haka na an yi aiki da abin da likitoci suka faɗi da bayanin da likatoci suka yi da gargaɗin da likatoci suka yi an yi aiki da shi mun samu abin ya sha da baya amma har yanzu akwai guda-guda ina har yanzu dai a ci gaba da aiki da tsafta paske shi harka tsafta ce To masu sauraron mu karku sha'afa waɗannan shirye-shirye na musamman na zo muku ne daga nan birnin kwannin janguriyar Nijar tare taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A halin yanzu ga mahamudu Ibrahim Kori dauke da shirin 'yan kasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah da mai ta dota da waɗanda suke da da jawo ta, nan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu Masu saurare Assalamu alaikum barka da kasancewa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Komi kamar a ƙasa kawai tsaye yake. To ga rogo ma sai da ya kai kusan ɗari uku tiya. Komi ya yi tsada. Yanzu bangaren abinci dai masara, shinkawa, shinkawa ce ma mai dama-dama a cikin sha'anin. Talaka ya sai rasa inda zai sare shi roƙon gwamnati ta duba dan Allah ta taimaka ta sassauta ma talaka. Inda muke ake zuwa guri ne inda ake satar mutane kuma ana kashe su shi yasa muka tsorata ba ma iya zuwa musu sayo wato akwai abin da dama gwamnati ta saba yi shine a ce dama mutane wato abinci a farashi mai rahusa masu yau shirin na jamhuriyar Nijar inda al'ummar kasar ke kokawa kan yanayin tsadar rayuwa musamman kayayyakin abinci a dakace mu daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Madalla. Masarar da cewa damuna ta yi nisa kuma kaka ta kunno kai amfanin gona ya fara zuwa gidaje. Farashin kayayyakin abinci na ci gaba da hauhawa a kasashen Afirka ta yamma musamman irin su Najeriya da jamhuriyar Nijar da sauran ƙasashe makwabta al'amarin da ke ƙara jefa rayuwar al'umma cikin mawuyacin hali yanzu haka dai 'yan ƙasa masu raunin tattalin arziki sun fara kuka a jamhuriyar niger game da yanayin da aka shiga na tsadar rayuwa musamman al'amuran da suka shafi farashin kayan abinci tare da yin kira ga mahukunta su dauki matakan sassauci kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na musamman da abokiyar aiki tamar abari ta hada mana a wannan lokaci da ake ciki kayan masarufi da abinci a kasuwanni sun yi tashin goron zabi abinda ya kai kowa yake kokawa musamman ma masu karamin karfi ina abdulsalam da magaran to gaskiya wani abubuwa kamar talaka ka shine komi yake kare a kan shi kuma komi kamar a ƙasa kawai tsaye yake to ga rogo ma sai da ya kai kusan ɗari uku tiya dawal masara ita ce da wani gidan kowa ana cinta ita ma da ta kai jika da hamsin a yanzu ma da ba wuri da kai jika talatin shinkafa tsada gare ta talaka bai iya cinta yanzu kaka ne muke ci kuma amma aika kuka abinci haɗin zai ka sabka ya ƙara hawa yake na bibi in sai da dambu eh gaskiya farashin sai ya sama sosai gaskiya yanzu ya dame mu sosai ma ba inda zamu yanzu da dambu kun gani har kada go da lago ba nake sai da ma yara ana zawa na sai amma yanzu ba bane sai da na sai da ma na 20 ma ban huta da kyalle na 20 ma a babu na 20 gaskiya kaya sai tsada babu na 20 komi yayi tsada yanzu bangaren abinci dai masara shinkafa na talaka ba irin na da bane in ka huto dai dan abin da zaka samu ba irin na da bane harkoki dai sai a hankali an yi alkawali an yi alkawali dai shiru talaka yana cikin kumci mutunci talaka ya sun rasa inda zai sa shi muna roƙon gwamnati ta duba dan Allah ta taimaka ta dan sassabta ma talaka ko ya samu rangwame bisa kan abinci hatta da hatsi wannan wanda muke noma da kan ya ƙara kuɗi ga shinkafa ta ƙara kuɗi babu abin da bai ƙara ba kuɗi a rayuwar nan wani bi ba a samu ma wani bi haka nan ma kwanci ciki yana murɗa sunana na maryama to wannan lokaci sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh rayuwar ta yanzu abubuwan komi ya tsawala ya yi kuɗi komi ga taɓa kuɗi ne kuma kuɗin shi ga bakar wahala ake sha kuma ga shi abubuwa duk wanda ya kasance da wanda za a haɗa shi na harkar maka komi tsada ke yi cututtuka sun yawa an rasa ta me za a yi ta lahiyar za a yi ko ta abincin komi in ka taɓa shi kuɗi ne muna buƙatar taimakon wannan gaskiya a yanzu. Malam Isufu mai wake na kungiyar masu sai da cimaka a nan da magaran ya ce al'amarin na bana ba a saba ganin irinsa ba. Gaskiya abu ne mai tsoratarwa da yawa wanda ke koda lokacin da aka yi shekarar yunwa ba a yi irin wannan tsadar abincin ba birni da ƙauye ko ina ga baki ɗaya domin a lokacin da aka yi yunwa babu to yanzu ku akwai amma tsada ce Allah ya kawo sanadiyar abin da ya kawo mana tsadar abinci a nan kamar cikin jihar da magaran ko kuma cikin Nijar ita ce makwabciyarmu Najeriya muna zuwa Najeriya muna sayarwa masara muna sayarwa ƙaura muna sayarwa hatsi da kuma irin su waken suya da sauransu su irin garin alabar duk wani abin nau'i na abun abinci kan namu kan na dabobi to muna zuwa najeriya muna sayarwa Eh, Allah subhanahu ta'ala sai ya dora ma Najeriya makwabtanmu suke suka shiga cikin bala'i sannan mu inda muke zuwa muna siyo abincin nan hasali ma yanki ne wanda kowane yanki tsoratarwa a yanzu tunda babu tsaro a wajejen nan inda muke zuwa guri ne inda ake satar mutane kuma ana kashe su shi yasa muka tsorata ba ma iya zuwa mu sayo sannan kuma ko da mun tafi su ma manoman ba a bar su sun yi noman da za su saida mana abincin da sauki ba barantana mu sayo mu kawo ma mutane sauki mun mai da hankalinmu zuwa kamar yamai sayan masara yamai din nan ba su suke noma masara ba su ma sayo musu aki daga burkina faso zuwa mali har senegal suna ɗaukowa su kawo yamai daga nan da magaran na irin su maraɗi mu je musu to kaga akwai tsadar kuɗin mota sabanin nisan guri da najeriya duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Ko a nasu waje kungiyoyin hararen hula menene nasu na ganin talaka ya san ana yi a irin wannan lokaci amadu dankwari mamba ne na kungiyar orkoni mai sa ido a irin wannan lamari to muka matsayin na kungiyar horula mafi yawanci kira ne muke yi ga 'yan kasuwa kuma ga gwamnati 'yan kasuwa wanda suke ta iya je su kawo abincin nan ya kamata eh, kasu tsawwala kasu nemi eh, riba mai abin ga riba wata ta wuce kima shi kuma gwamnati ya kamata ya sa ido da abin da yake shigowa tukwana kuma ya ci gaba da wannan eh, sai da abinci da rakusa. To baya ga irin wannan kira kamar babu wani abu da kuke yi na game da irin wannan matsala ta tsadar rayuwa a wannan kungiya ta eh abin da muke yi shine kamar kin san a da gwamnati yana yin abin da ake ce mishi sa ido ga kuɗin da ake sai da abinci to yanzu da ke gwamnati bai yi mu ne muke wayarwa da 'yan kasuwa kai eh, ya zamanto an sun kawo abincin nan eh, su ji tausayin talakawan kasa sa eh, riba mai tsawo yanda abincin zai kai yayi tsada a kodayaushe maganar hukumomi ba ta wuce talaka ya gani a kas wanda suke daukan alkawurra na magance matsalolin al'ummar da ta zaɓe su abdurrahim balarabe shine babban magajin gari na da'irar da magaram wato akwai abin da dama gwamnati ta saba yi shine a sai ma mutane wato abinci a farashi mai rahusa kuma kin ga a yanzu ana yin shi a ko ina a cikin wannan a tanan garin da magara akwai mai ake cewa eh, an yi primer phase wato zagaye na farko inda kowace kwamin kwamin sai da aka yi tan saba'in saba'in na na hatsi aka ashe wannan dan a taimaka mutane musamman ma a cikin lokacin da ake kokowa eh, na noma kin gane ko yanzu kuma akwai dozen fas ga nan tana tafi ita ma ana ana ba mu ta gwamnati take suwa da tsada ta karya farashin shi kuma ta sida ma talakawa da araha dan talakan nan su samu sauki wani sulare kuma wanda aka samu kamar matsaloli amma na ambaliyar ruwa ne amma na wa'ansu eh, matsaloli ne to kuma nan gwamnati agaji ne take kawo taimako ne take kawo banda ita kuma akwai masu hannu da shuni su ma kowanne suna kokari bakin gwargwado kuma dole ne ma a amfani da wannan damar mu gode ma duka waɗanda suke taimaka mana a cikin irin wannan halaye wato kungiyoyi na duniya masu da na majalisar ɗinkin duniya da kuma na kasashe daban-daban ko na kungiyoyi gaban daban-daban da na ecowas na tare da turai wanda suke taimakawa a cikin eh, irin wannan halaye wanda yan talakawa suka shiga cikin su kenan duk da wannan kuma ya kamata mutane mu dinga amfani da hankalin wannan ruwan da yake nan ƙasa to mu tankwalo shi mana mu yi amfani da shi mu yi albarkatun duk abin da muke so mu noma kasar mu tana da albarka kasar mu tana da arziki duk abin da ka shuka Niger din ya fito na ya hukumar da ke kula da daidaita farashin kayayyaki a kasuwanni wato Antando Commerce dan jin ko menene suke yi a wannan gaba sai ne kicibus da babban daraktan hukumar yana cikin sauri na amsa kiran gwamnan jiha zuwa wani babban mitin a cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. To Allah ya kyauta. Masu da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman ita tamar abari. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba. ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba. A halin yanzu masu sauraron mu ga Sulaiman Muni Barma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Sahel wacce ta ruwaito cewa asusun majalisar ɗinkin duniya mai kula da ci gaban al'umma unfpa ya bayyana shirin gudanar da babban taron sarakunan gargajiya a watan Nuwamban da ke tafe a jamhuriyar Nijar domin tantaunawa kan matsalolin auren yara ƙanana da batun tsarin iyali da ilimin 'yan mata. Jaridar ta ce wakilin UNFPA Ismail Benge wanda ya kai gaisuwa a fadar shugaban ƙasa Muhammad Bazum. ya ce sarakuna za su fitar da sanarwar ƙarshen taro tare da shan alwashin yi wa gwamnatin Nijar rakiya a ƙoƙarin magance matsalolin da ke tattare da waɗannan batutuwa jaridar lanketer na cewa lokaci ya yi da za a gudanar da bincike a ofishin ministan man fetur bayan shafa shekaru goma na ayyukan haƙar man fetur a jamhuriyar nijar jaridar ta ce bayan umarnin da aka bayar domin binciken wainar da ake toyawa a ofishin ministan manyan ayyukan gine-gine da na ministan kiwon lafiya da na ilimi a yau 'yan nijar sun kagu su ga an aika jami'an bincike zuwa ofishin ministan man fetur don haska fitila akan yadda abubuwa ke gudana jaridar le canard shene ta bayyana cewa watanni shida bayan da shugaba muhammad bazum ya yi rantsuwar kama aiki har yanzu tsohon shugaban kasa isu muhammadu na ci gaba da makalewa al'amuran gudanar da mulki jaridar ta ce a can farko ya sha yabo daga kasashen waje saboda yadda ya shirya sauka daga karaga salim alim bayan shuɗewar wa'adin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadi amma kuma alamu na nunin har yanzu isu muhammadu bai tafi ba har an kai inda a yau wasu masharhanta ke cewa yana tsoma bakinsa wajen tsayar da wasu daga cikin mahimman shawarwarin da suka shafi ayyukan shugabancin ƙasa wanda kuma idan aka ci gaba da tafiya a haka muhammad bazum ba zai samu sukunin cika alkawalin da yi wa jama'ar kasar nan ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu.